بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة محمد أن سوكر دائتا أمدينة دقمان فوبين سورر زابولر da muminai akan yin jihadi tare da nuna raunin kafirai. Tafsiri الذين كفروا وصدوا عن sabilillahi الله أضل amalahum. waɗanda suka kafirce wa Allah suka kawar da mutane daga addinin Allah, Allah ya ɓata ayyukansu. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ودن سكي ايماني الله كما سكي ايوكا نغري سكي ايماني دا ابن الله يسوكرو منزنس محمد wanda shine gaskiya daga ubangijinsu to Allah ya kankare musu munanan ayyukansu ba zai kama su da laifin ba kuma ya gyara musu al'umarninsu na duniya da lahira ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم wancan sakamakon da aka ambata na ɓangarori guda biyu an ambace shi ne don waɗanda suka kafirce Allah sun bi ɓata ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuwa sun bi gaskiya daga Ubangijinsu, don haka sai sakamakonsu ya bambanta, don ayyukansu sun bambanta, kamar yadda Allah ya bayyana hukuncinsa ga ɓangarorin guda biyu, ɓangaren muminai da ɓangaren kafirai, to haka ma Allah yake buga wa mutane misalinsu don a haɗa kowane abin da ya kama da ɗan uwansa. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ya ku muminai idan kuka haɗu da mayaƙa daga cikin waɗanda suka kafirce to ku doki wuyansu da takubanku, ku ci gaba da yaƙarsu, kar ku yawaita kisa a kansu, ku tumɓe shi kafircinsu, idan kuka yawaita kisa a cikinsu, to ku tsananta ɗauri batattu idan kun kama su, to kuna da zaɓi gwargwadon abin da maslaha ta nuna, ko dai ku yi baiwa ku sake su ba tare da kun karɓi wani abu ba, ko kuma su fanshi kansu da dukiya ko waninta. ku ci gaba da yakar su da kama su har sai yaki ya ƙare ta hanyar musulantar kafirai da ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya wancan abin da aka ambata na jarrabar muminai da kafirai da jujjuyawar kwanaki da cin nasarar sashe akan sashe shine hukuncin Allah kuma da Allah ya ga damar ya bada nasara akan kafirai ba tare da yaƙi ba da ya ba da nasarar akan su sai dai ya shar'anta yin jihadi ne don ya gwada sashen ku da sashe ya jarraba wanda zai yi yaƙi a cikin muminai da wanda ba zai yi ba kuma ya jarrabi kafiri da mumini idan ya kashe mumini sai ya shiga aljanna idan kuma mumini ya kashe shi sai ya shiga wuta waɗanda aka tashe su akan tafarkin Allah Allah ba zai ɓata musu ayyukansu ba sayahdihim wa yuslihu balahum kuma da sannu zai datar da su gaben gaskiya a cikin rayuwarsu ta duniya ya gyara musu al'amuransu ويدخلهم الجنة عرفها لهم ya shigar da su aljanna ranar alkiyama wadda ya musu bayanin siffofinta a duniya suka gane ta kuma yana sanar da su gidajensu da masaukansu a lahira يا ايها Amanu in ان تنصروا الله wa ويثبت اقدامكم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu idan kun taimaka wa Allah ta hanyar taimaka wa annabinsa da addininsa da kuma yaƙar kafirai to Allah zai taimaka maku ta hanyar ya ba ku rinjaye a kansu kuma ya tabbatar da duga dukanku yayin da kuka haɗu da su a wurin yaƙi. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم waɗanda suka cewa Allah da manzonsa sun yi asara sun taɓe kuma Allah ya ɓata ladar ayyukansu. ذلك بأنهم كرهوا ما fa الله فأحبط أعمالهم waccan uƙobar da ta afka musu saboda ba sa son abin da Allah ya saukar ne ga manzansa na alƙur'ani da abin da yake cikinsa na kaɗai ta Allah don haka sai Allah ya ɓata ayyukansu suka yi asarar duniya da lahira. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها shin waɗannan masu ƙaryatawa ba su yi tafiya ba ne a bayan ƙasa su lura da ƙarshen waɗanda suka karyata a gabaninsu ba Haƙiƙa ƙarshe ne mai raɗaɗi Allah ya ruguza gidajensu a kansu kuma ya hallaka su ya hallakar da iyalansu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu irin wannan uquba ta tabbata ga kafirai a kowane zamani da wuri ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم wancan sakamakon da aka ambata na ɓangarorin guda biyu ya zama haka don Allah mai taimakon mumine ne su kuwa kafirai ba su da mataimaki. الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم حقيقه Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuma suka aikata ayyuka nagari zai shigar da su aljannatai da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginenta da bishiyoyinta. Waɗanda suka kafirce da Allah da manzansa suna jin daɗi a duniya ta hanyar bin sha'awarsu kuma suna ci kamar yadda dabbobi suke ci ba su da wata damuwa sai cikinsu da farjinsu kuma wuta ce makomarsu da matabbatar su ranar alkiyama gare ta za su koma. وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم alƙaryu nawa ne daga cikin alƙaryun al'ummomin da suka gabata sun fi alƙaryar ka ƙarfi da yawan dukiya da 'ya'ya sama da garin maka wadda mutanenka suka fitar da kai daga cikinta amma su ma mun halakar da su yayin da suka kare karyata su kuma ba su samu wani mataimaki ba da zai tseratar da su daga azabar Allah yayin da ta zo masu don haka halakar da mutanen makka ba zai gagare mu ba idan muka yi nufin halakar da su افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم shin wanda yake da hujja bayyananniya da dalili daga ubangijinsa yana bauta masa akan basira zai yi daidai da wanda shaidan ya kawata masa mummunan aikinsa kuma suka biye wa abin da soye-soyen zukatansu suka riya masu na bautawa gumaka da aikata laifuffuka da ƙaryata mazani. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم siffar aljannar da Allah ya yi alkawarinta ga masu tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana kuma a cikinta akwai ƙoramu na nono wanda ɗanɗanansa ba zai canza ba a cikinta akwai ƙoramu na giya mai daɗi ga masu shanta da ƙoramu na zuma wadda aka tace ta daga duk abin da zai iya ɓata ta kuma suna da duk abin da suke so na kayan marmari kuma ƙari akan haka Allah zai shafe musu dukkan zunubansu ba za a kama su da su ba shin wanda wannan shine halinsa zai yi daidai da wanda sakamakonsa shine zama a cikin wuta ba zai fita daga cikin ta ba har abada kuma za a shayar da shi ruwa mai tsananin zafi ya yayyanke 'ya'yan hanjin cikinsa saboda tsananin zafi ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال anifa. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ya kai wannan manzo akwai daga cikin munafukai wanda yake sauraron ka sauraron da babu imani a cikinsa sai dai bijirewa idan kuma sun fito daga wurinka sai su rika tambayar ma'abota ilimi suna cewa me ya faɗa ɗazu a cikin maganarsa suna nuna ba su sani ba sannan suna bijirewa to waɗannan su ne waɗanda Allah ya rufe zukatansu alheri baya isa gare ta kuma suka bi son zukatansu ya makarantar da su daga gaskiya والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم waɗanda suka shirya zuwa ga tafarkin gaskiya da abin da manzo ya zo da shi ubangijinsu zai ƙara musu shirya da dacewa ga alheri kuma ya kimsa musu yin aiki da abin da zai kare su daga fadawa cikin wuta. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ۖ to shin suna jiran alkiyama ta zo musu ne babu tsammani to alamomin ta sun zo daga ciki akwai aiko manzon Allah da tsagewar wata to da yawa za su tuna idan alkiyama ta zo musu فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ya kai wannan manzo ka sakankance babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafarar zunubanka a wurin Allah kuma ka nema wa muminai maza da mata gafarar zunubansu Allah ya san abin da kuke aikatawa a cikin yininku kuma ya san makwantarku a cikin ku babu wani abu cikin haka da yake buya a gare shi ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم waɗanda suka yi imani da Allah suna burin Allah ya saukar manzansa wata sura da za ta ƙunshi hukunce-hukuncen yaƙi suna cewa ina ma Allah ya saukar da wata sura da za ta ambace yin yaƙi to idan Allah ya saukar da wata sura wadda a cikin bayaninta da hukunce-hukuncenta aka ambaci yaƙi sai ka ga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai shakka daga cikin munafukai suna kallon ka irin kallon wanda ya suma saboda tsananin tsoro da razana don haka sai Allah ya musu alkawarin cewa azabarsu ta kusa saboda ƙinsu ga yaƙi da kuma tsoronsa. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم da za su yi biyayya ga umarnin Allah kuma su faɗi magana mai kyau wadda babu mummuna a cikinta da ya fi musu alheri kuma idan aka wajabta yin yaƙi tsanani ya yi tsanani to da za su gaskata Allah cikin imaninsu da shi da yi masa da'a da ya fi musu alheri akan yin munafunci da saba umarnin Allah فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم abin da ya bayyana daga hankalinku idan kuka bijire daga imani da Allah da yi masa da'a to za ku yi barna a bayan ƙasa ta hanyar kafirci da sabon Allah kuma ku yanke zumunci kamar yadda halinku ya kasance a lokacin jahiliya اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم waɗanda suka siffantu da yin ɓarna a bayan ƙasa da yanke zumunci su ne waɗanda Allah ya nisanta su daga barin rahamarsa kuma ya kurmutar da su da jinsu daga jin gaskiya ji na karɓa da miƙa wuya ya kuma makarantar da ganinsu daga ganin gaskiya na ɗaukar izina افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ina ma waɗannan masu bijirewar sun bibiye alkur'ani sun lura da abin da yake cikinsa da sun bibiye shi sun lura da shi da ya nusantar da su zuwa ga dukkan alheri ya nisantar da su daga dukkan sharri ko kuwa akan zukatan waɗannan akwai murfi ne wanda ya kulle ta rub don haka wa'azi baya isa gare ta kuma tunatarwa ba ta mata amfani. Inna allazi na rutaddu ala adabarihim min ba'adi ma ta bayyana lahum ulhu da shaitanu sauwala lahum wa amla lahum. Hakika waɗanda suka yi ridda daga imaninsu zuwa kafirci da munafunci bayan hujja ta tsaya a gare su gaskiyar annabi ta bayyana a gare su shaidan ne kawai ya kawata musu kafirci da munafunci ya kuma sawwaƙe musu shi ya ruɗe su da dogon buri ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم wannan ɓata da ya same su ya same su ne saboda sun faɗa wa mushrikai waɗanda ba sa son wahayin da Allah ya saukar ga manzonsa cewa za mu yi muku biyayya a cikin wasu al'amurra kamar karya gwiwa don ƙin fita jihadi to Allah ya san abin da suke ɓoyewa daga abin da suke bayyanawa babu abin da yake ɓuya a gare shi don haka sai ya bayyana abin da ya ga dama ga manzonsa فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم yaya kake ganin irin halin da suke cikin azaba da mummunan yanayi idan mala'ikun da aka wakilta su karɓi rayukansu suka karɓe su suna dukan fuskokinsu da duburarsu da gudumu na karfe ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم waccan azabar ta same su ne saboda sun biye wa duk abin da ya fusata Allah na kafirci da munafunci da saba wa Allah da manzansa kuma suka ƙi duk abin da zai kusantar da su ga ubangijinsu ya haifar musu da yardarsa na daga imani da Allah da bin manzansa don haka Allah ya ɓata ayyukansu. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج Shin waɗanda a cikin zukatansu akwai shakka daga cikin munafukai suna tsammanin Allah ba zai bayyana mugun nufinsu ya bankaɗo asirinsu ba, wallahi sai ya tona musu asiri ta hanyar jarrabawa da masifu domin mai imani na gaskiya ya bambanta da makaryaci kuma mumini ya bayyana munafuki kuma ya tozarta ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم Ya kai wannan manzo da mun ga damar sanar da kai munafukai da mun sanar da kai su sai ka gane su da alamomin su amma da sannu za ka gane su ta salon zancen su Allah ne mafi sanin ayyukanku babu abin da yake buyar masa kuma zai saka muku a kansu. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم يا كومو والله za mu jarrabe ku ta hanyar jihadi da yaƙar abokan gaba da kisa har mu bayyana masu jihadi a cikinku akan tafarkin Allah da masu yin haƙuri akan yaƙar maƙiyan Allah kuma za mu jarraba ku domin mu bayyana mai gaskiya daga cikinku da kuma makaryaci. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم حقيقة waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa kuma suka kange kawunansu daga addinin Allah kuma suka kange wasunsu suka saba wa manzansa suka yi ƙiyayya da shi bayan ya bayyana shi annabi ne ba za su cuci Allah da komai ba kansu za su cuta kuma Allah zai ɓata ayyukansu. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo da'a ta hanyar kamanta umarninsu da nisantar haninsu kada ku ɓata ayyukanku da yin kafirci da riya da sauransu ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم حقيقه waɗanda suka kafirce wa Allah kuma suka kawar da kawunansu suka kawar da mutane daga barin addinin Allah sannan suka mutu akan kafircin su gabanin su tuba to Allah ba zai gafarta musu laifuffukansu ba ta hanyar rufa musu asiri tabbas sai ya kama su da su kuma ya shigar da su cikin wuta suna masu dawama a cikin ta har abada. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم يا قوم مني kada ku yi rauni wurin tunkarar abokan gabarku ku kira su zuwa ga sulhu tun gabanin su kira ku alhali ku ne masu galaba da samun nasara a kansu Allah yana tare da ku da nasararsa da ƙarfafawarsa ba zai rage muku komai ba na daga ladar ayyukanku kai zai ma ƙara muku saboda kyautarsa da falalarsa إنما duniya الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم kadai dai rayuwar duniya wasa ce da wargi kada mai hankali ya shagala da ita gabarin yin aiki domin lahirarsa kuma idan har kuka yi imani da Allah da manzansa kuka ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa tabbas zai ba ku ladar ayyukan ku cikakke ba tare da ragi ba ba kuma zai nemi ku bashi dukiyar ku gaba ɗaya ba kadai zai nemi ku ba da abin da ya zama wajibi na daga zakka fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum domin da a ce zai nemi ku bashi dukkanin dukiyar ku kuma ya matsa muku akan haka lalle za ku yi ruwa abin da yake cikin zukatanku na rashin son ciyarwa a tafarkin Allah ya bayyana, don haka ya bar tambayar dukkan dukiyarku don tausasawa a gare ku. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا sabilillahi, سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم gashi ko waɗannan ana kiran ku ku ciyar da wani ɓangare na dukiyarku a tafarkin Allah ba a neman ku ciyar da dukiyarku gaba ɗaya amma a cikinku akwai wanda yake ƙin ciyar da abin da ake nema saboda ruwa to duk wanda ya rowar wani ɓangare na dukiyarsa a tafarkin Allah to alal haƙiƙa kansa yi mawa don ya hana kansa samun ladar ciyarwa Allah shine cikakken mawadaci baya buƙatar ciyarwar ku ku ne cikakkun mabukata gare shi kuma idan kuka bar musulunci zuwa kafirci zai hallakar da ku ya zo da wasu mutanen ba ku ba sannan ba za su kasance kamar ku ba za su kasance masu yi masa biyayya